gabatar da muhabara wanda insha Allah za a ji tashin muhabarar ba da jimawa ba kamar yadda ainihin wato aka sai malam ya gabatar da ainihin wato wa'azi da dare kuma ga shi a yau zai gabatar mana da muhabara wannan cibiya ta dawo hadisi salafiya babu shakka akwai wato alaka mai ƙarfi na zuwan malam wannan cibiya ta darul hadisi talafiya kamar yadda muka ji da baki shi bata a jiya wannan ziyara da malam ya kawo to da daddiyar alkawari ne malam ya cewa zai kawo mana wannan ziyara alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah yau ga shi Allah cikin kaddarawarsa da kan halewarsa ya ba malam dama ya kawo wannan ainihin wato ziyara malam kamar yadda muka sani babban malami ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi yin wato albarkace shi da jajircewa wajen karanta da iri kuma kamar yadda yake sananne ga kowa malam ya ainihin wato taso ne a birnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato birnin mai hadisi kuma malam ya yi karatu a jami'ar musulunci da ke Madina kulliyar hadisi digiran malam na farko ainihin wato hadisi digirin sa na biyu a hadisi ne digirin digirgir a hadisi ne kuma ga malam ya kawo ziyara ya mu yi insha Allah kamar yadda an yi wa aka tsara aka ta gabatar wanda ya za mu gayyaci babban daraktan na wannan cibiya Profesa Jamilu Yawo domin ya gabatar da jawabi na ainihin wato maraba ga malam. Profesa فليتفضل مشكورا أعوذ بالله السميع العليم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 godiya ga Allah mai kowa da kuma da arabar rayuwa kuma ya ba mu lafiya da iko na halatta wata ya neman shi a gare mu wata rana ce wata zama da mutum ya samu damar su a kawai da ya yi da ziyara wannan ci ga samun albarka wanda babba ba na kuma shari'a da wannan lafiya يتوجه الى تتوزع يا مؤونة الشكل وأعطانا وإذا أتوزع الشكوى كان موجود لي ومن عليه ثم أعطانا الذي هناك قال له خلقنا وأعطى الشرع ونعم مرة وجدنا الأرض الحلم بالدولة lambobi na tun da karfiyo kiyoyi da ɗalibar makarantar da ke wannan wata da wata da ne a abubuwan da za yi shi shi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعكم الكنان دعوة من جامعة الفرقة profesa jamilu ya da jawabansa na mara mata da profesa kamar yadda yake a tsarin da aka yi wato shirya Sai ɗaya daga cikin manyan malumanmu mu na wannan cibiya kuma ɗaya daga cikin lambobi na board of trustees wanda ya kamata shi ma ya gabatar da jawabin ba. amma yana ganin malam bai kara so ba a shir yawon ibrahim al-zahiri hafizahullah wa ra'a da haka za mu tafi kai tsaye zuwa ga mai gabatarwa kamar yadda profesa ya ambata wuri ya tumbata wuri ya cika da manyan baki da maluma da lokaci ba lalle ya bayu a iya gabatar da kowa da kowa ba amma zan gayyaci su shi profesa wanda shi ne da ya gabaci wannan da ya gabaci domin ya zo ya gabatar da wasu daga cikin baki da suke halarce tare da kuma gabatar da malam da maudu'i da malam zai gabatar insha Allah da takbir Abubakar Amin Akbar da ya tafaddal ma'azur بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duba da zuwa ga yadda lokaci ya riga ya da kuma cewa mun so mu bar wa shi malamin fagiyar domin a amfana sosai ba za mu tsawaita wajen ambaton baki ba wanda muka iya tano su ba mu ambace su wanda hoto na bakon wani fata Allah ya tuna da su a koda yaushe kuma ya ambace su a cikin mala'i a tare da mu akwai manya-manyan malamai kamar da darakta ya ambata manya-manyan baki a ɗaliban ilimi a masoya daga kusa da nesa na ga mutane daga garuruwa mabambanta masu nisa muna musu barka da zuwa musamman al'ummar da ke nan tare da mu kai tsaye kuma waɗanda suke biye da mu daga nesa muna maraba da malamai irin su dr rabi'u umar rijiyar mu, wanda ɗan uwa ne ga malam muna maraba da su dr jamil muhammad sadis ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan ƙasa kuma ɗaya daga cikin albarkacin jami'ar musulunci ta madina daga nan Zariya. haka dr abubakar juma da kiɗaɗo babban limamin masallacin juma'a na ainihin wato madarkaci a nan zaria da kuma mataimakin daraktar makaranta dr buhari muhammad a mukaddashin farfesa salihu zarewa babban malami daga cibiyar nazarin shari'ar musulunci ta na abu da gadar ke akwai dan uwa Sheikh Bashir Dallo a Salafi ɗaya daga cikin masu da'awa a Zaria akwai Alhaji Musa Sadau akwai Malam Ilyasu Muhammad ga Sheikh ainihin wato Shu'aibu Salihu shugaban cibiyar Islam ta mutanen Zaria Honorable Abdullahi Lawal Banaga da dai sauran mahalarta maza da mata waɗanda lokaci ba zai ba da dama a ce sai an gabatar da su muna maraba da su gaba daya da babban malamin Sheikh Malam Musa Sahabi akwai Dr. Hamza Ali Ibrahim Sakawi daga Jigawa akwai Professor Abdurrafi Abdulgani ba tsohon darakta na darar hadi kuma a mataimakin shugaban cibiyar binciken noma da zama da Bello Jazariya akwai Associate Professor Ma'aruf Mustapha a yi haƙuri kila daga baya za mu ambaci sauran ba na so da tsawaita a cikin ambatan mutane wannan gayyata da mara ya amsa mana da kuma sharrafa da ya yi na wata tuwa kamar yadda ɗan ba mana shi ke faɗa an fi shekara guda mana yana ce mana kullum yana ce mana yan zariya kwanaki na bashi biya haka kullum muka ji kano muka gaishe da malam yakan gaya mana ya ce yan zariya kuna bi na bashi biya ba wannan karin da ana kuma sarki ya ba malam dama ya soke wannan bashi a tare da taimakawar ɗan'uwa da sha'iru da kuma asamalar sirikinmu yana auren kanwanmu kuma ɗalibar ta mutu taimaka mana sosai wajen sahali mana wannan suna sannan kuma wai mutanen kano suna ta magana suna shawar hindi bakin zage-zage ya mutu mun kasa magana gaskiya ne ni na da gaskiya abinda ta sa wani ma wallahi da ke tausaya wa mutanen kawo in na yi ma kawo ta sai ji nauyi na kasa gaya musu gaskiya da ci bari ba a da social ba. a mala ya ba mu ya tambaye ya ce wani mabuɗi muke so da magana a kai muka ce mun baro shi shi zai zaɓi mabuɗin da ya ga ya dace kuma a ce ya sanar da mu mabuɗin cewa a tattauna a kan matashiyar ‘yancin faɗar albarkacin baki a musulunci. Wannan shi ne matashiyar da malam zai tattauna a kai insha Allah. Muna gabatar muku da Farfesa Muhammad Sani Umar Ijerimu daga Department na Islamic Shari'a daga Dakar bayar da ke Kano da kuma Markazin Imam Bukhari da ke Rijiyar Zai. muna maraba da isuwar da girma wani zazzau wanda yanzu na ya shigo muna mashi maraba barka da isowa da girma wani zazzau Thank you.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 bayan haka ‘yan uwana malamai da ɗalibai da sauran mahalarta, maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau a wannan rana ta lahadi muna 20 da nawa ne muna 24 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya ta 2026 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya marar iyaka da ya ba mu damar wannan haduwa haduwa akan littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ba za mu iya cewa komai ba dangane da abin da ya kawo mu a wannan zama na wannan rana har sai mun tuna da ɗan uwa marigayi mujahidi malami wanda ya sadaukar da rayuwarsa da duk abin da yake takama da shi wajen ɗaukaka addinin Allah da yi wa musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a wannan ƙasa wanda shine ya assasa wani alkhairi wanda yake ta yaɗo al'umma take ta amfanuwa da shi kuma za a ci gaba da amfanuwa da wannan alheri da ya bari har zuwa tashin alkiyama insha Allah wannan ba wani bane illa dan uwa Sheikh Muhammad Awwal Albani wanda duka wani abu da muke gani a yanzu a wannan wuri da wasu wurare yana ɗaya daga cikin samarat ‘ya'yan amfanin itatuwa da ya dasa na alkhairi a wannan gari na Zariya da kuma wannan yanki na Arewa da wannan ƙasa ta Najeriya. Babu shakka babu wanda zai musanta irin yadda wannan gari na Zariya ya haskaka da karantarwarsa da da'awarsa da ilmantarwarsa ya haifar da ɗaliban ilimi waɗanda a yanzu suke shiga ko ina saƙo da saƙo suna tallata addinin Allah suna ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya muna yi masa addu'ar Allah subhanahu ya karɓi waɗannan kyawawan ayyukan nashi ya sa masa a mizanin hasanat Allah subhanahu wata'ala ya kafarta masa kurakuransa da laifukansa ubangiji subhanahu wata'ala ya alkinta masa bayansa Allah subhanahu ya sanya wannan alkhairi da ya assasa da wannan haske da ya bari a bayansa Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zanto mai ɗorewa har zuwa tashin alkiyama muna matuƙar godiya da samun wannan dama a irin wannan lokaci domin haɗuwa da 'yan uwa ɗaliban ilimi da sauran mahalarta 'yan uwanmu na wannan gari zariya da ma waɗanda suka zo daga wasu wurare domin tattaunawa akan abin da ya shafi addinin musulunci darul hadith as-salafiyya kamar yadda sunan wannan wuri yake ɗauke da shi wuri ne wanda aka asasa shi akan karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimtar magabata na kwarai domin kalmomin da aka gina sunan wannan wuri da su suna nuna maka tushen abin da aka asasa tafiyar wannan wuri a kansa shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimtar magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i da sauran a'immatul huda wannan shine ma'anar darul hadith as-salafiyya abinda duk muke so kuma muke kokarin mu ga mun tabbatar shine mu ci gaba da raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama mu ci gaba da raya addinin musulunci amma a bisa fahimtar magabata na kwarai muna ganin cewa wannan ita ce kariya da musulunci zai samu matukar za a jingine fahimtar magabata to duk wani abu da za ka zo da shi da sunan yi wa addinin musulunci kariya barna ne addinin musulunci ba zai samu kariya ba sai ta hanyar komawa zuwa ga karantarwa mutanen farko da ita ce maganar imamu malik lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha awwalaha ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farko abin da ya gyara na farko kuma shi ne littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a yau insha Allah a yan mintuna da nake da su ina so mu tattauna akan uh, wannan matashiya wacce take matashiya ce rayayya matashiya ce da yanzu ake rayuwa a cikinta tsamo-tsamo ba don komai ba saboda kafofin sadarwa da suka zamo a hannun kowa yana iya isar da saƙo mai kyau ko mara kyau zuwa ko'ina a duk sanda ya ga dama to sannan kuma muka samu kanmu a cikin wani yanayi da ake jingina dokokin Allah subhanahu ta’ala a gefe a irin dokokin da ɗan adam ya tsara wa kansa yake ganin cewa su ne za su inganta rayuwarsa ba dokokin Allah ba to ƙarƙashin waɗannan dokoki aka yi watsi da dokokin Allah subhanahu wata'ala a ta kafa a take su saboda haka duk wani abu da aka tashi sai a yi shi kawai gaba gaɗi kamar cewa Allah subhanahu wata'ala bai da hukunci akan wannan abu wanda wannan mu shi muke ƙoƙarin haskakawa al'umma su sani cewa kai ɗan adam a wannan rayuwa ba ka da wani abu naka sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya soka da shi sai abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta maka idan ka yi gaban kanka to za ka je ka hadu da Allah subhanahu wata'ala ba kuma wani abu da zai iya baka kariya ba abin da zai iya cetonka matukar baka bi Allah ba yancin fadar albarkacin baki wanda wannan shine matashiyar mu yancin fadar albarkacin baki a musulunci a yancin faɗar albarkacin baki za mu ga cewa wanda matashiya ce da ta haɗu da kalmar yanci sannan kuma faɗin abinda da bakinka yake so ya faɗa sannan kuma sifanta abin bakin naka zai faɗa da albarkacinsa to na farko dai idan muka ce yanci sai mu duba menene yanci a musulunci musulunci babu inda ya yi magana cewa ɗan adam yana da ‘yanci cikakke ta kowane ɓangare ‘yanci ɗaya musulunci yake magana a kansa shi ne kada wani ɗan adam irinka ya bautar da kai ka zama ɗa ba bawa ba wannan shi ne inda musulunci ya maganar hurriya amma duk inda za ka duba na nusus na Alƙur'ani da sunna babu maganar wata hurriya mutlaka a ce kai ‘yantacce ne daga komai a ‘yancin da ake magana a kansa a musulunci shi ne ‘yanci ne hurriya ce daga arrik ka zanto ɗa ba bawa wani ba wannan shi ne abin da musulunci ya yi magana a kansa amma a gurin musulmi duk wani mahaluki bawan Allah ne duk wani mahaluki bawa ne ga mahaliccinsa. kuma mahaliccinsu shi ne zai yi ta sarrafi da shi yadda ya ga dama shi zai jirgiwa al'amarinsa shi zai tsara mata rayuwarsa dukkan mu bayan Allah ne har ma waɗanda ba sa son ko ba su yarda cewa su bayan Allah ba ne to amma bayan Allah ɗin in kullu man fi samawati wal ardh illa asir rahmani abda duk wani wanda yake sama ko ƙasa sai ya je wa Allah subhanahu wata'ala a matsayin bawa أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون يرجعون الله سبحانه وتعالى يتي gari a fagaira dinin lahi ya bugun yanzu wani addinin Allah suke nema alhalin gare shi ne waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa suka miƙa wuya sun ki ko wato da ko da ƙinsu sun miƙa wuya a matsayin su bayan Allah ne subhanahu wa ta'ala subhanahu ballahu abin da yake sammai da ƙasa masu biyayya ne da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala sun ita ce al'ubudiyyatul amma al'ubudiyyatul jami'al khalq duka halittu suna ƙarƙashin wannan har ma waɗanda ba yarda cewa akwai Allah ba suna ƙarƙashin wannan ubudiyya al'amma akwai al'ubudiyya al zamantowar wasu bayan Allah ne masu bauta wa Allah bisa yarda bisa so bisa ƙauna bisa soyayya waɗannan muminai kaɗai su ne suka sifantu da wannan sifa sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala bai halicci su a bayan ƙasa ba sai don su zamo bayansa masu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mun wannan ubudiyya ce kafa bauta ce ta musamman waɗanda ba su yi miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a raɗin kansu to ba sa ƙarƙashin wannan ubudiyya sai dai da dama daga cikin malaman falsafa na ƙasashen yamma waɗanda ba su yadda da akwai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda su ne suka fito da batun yancin faɗar albarkacin baki cewa bawa yana da yancin ya faɗa abin da duk ya ga dama ya ƙudurce duk abin da ya ga dama ya nemi sanin duk abin da ya ga dama kuma ya yaɗa duk abin da ya ga dama Yawancinsu waɗanda suka zo da wannan musala ba su yadda akwai Allah ba waɗanda ma daga cikinsu suka yadda akwai Allah ɗin wanda suka yadda cewa su bayi ne Allah halitta su yayi za ka samu da dama daga cikinsu kawai suna ɗaukan aikin Allah subhanahu wata'ala kamar aikin wanda ya kera agogo ne wanda ya kera agogo ya ɗora shi akan wani tsari da zarar ya gama kera wannan agogon akan wannan tsarin shi lamba ba ruwansa da tafiyar agogon shi agogon shi zai tafiyar da kansa in ya ga dama ya tsaya in ya ga dama ya tafi daidai in ya ga dama ya latti shi ne agogon da ya kera agogon baya da hannu a cikin wannan to Allah subhanahu wata'ala ba haka yake ba su a wajen su Allah yana nan Allah lokacin da yake halittar amma bayan ya gama halittar to wannan iko na zamantowarsa Allah akan kowa mai gudanar da al'amarin kowa to ya kare ko ho ilahun fil bidaya a farko ne yake Allah amma a gurin mu mu musulmi Allah Allah ne tun kafin ya halicci komai har bayan ya yi halitta kuma har Allah subhanahu wata'ala ya haɗe ƙasa da abin da ke kanta Allah yana nan Allah shi ne Allah na yancin faɗar albarkacin baki freedom of speech kana da damar ka faɗa abin da duk kake so waɗanda suka fara ƙirƙiro shi ba wai musulmi ba da suka fara kawo wannan a cikin kundin tsarin su. wani abu ne da ya shigo daga mutanen yamma don haka tarihin da suke yi masa Tarihi ne wanda mu a musulunci ba zai samu karbuwa ba a ce bawa mutum yana da haƙƙin ya faɗa abin da yake so matuƙar bai saba dokar ɗan wato bai saba dokokin ɗan adam ba yana da damar ya faɗa abin da yake so ya faɗa da sharaɗin ta ya saba dokokin ɗan adam ta yasa za mu ga duk abin da suke yi wa shi wannan musala takiyihi da shi suke da yawa, suke dabaibaye shi shi da shi shi ne dokokin dan adam idan akwai dokoki a ƙasa sun ce kakka yi kaza kakka yi kaza to ina waɗannan abubuwan kawai za ka yi la'akari da su inda ka kiyaye dokokin da ƙasar ka ta sa maka to kuma duk abin da ka ga dama ka faɗa ba ka da wani shamaki to wannan shine su abin da su kira yanci na faɗar albarkacin baki amma a musulunci ba wannan ba ne idan ma wani abu ne wanda ake ta yawan tattauna shi a duniya a yanzu to mu musulmi muna da yadda za mu kalle shi ba za mu kalle shi irin kallon da suka yi masa ba shi yasa za mu ga a musulunci dole ne a haɗa ɗan adam ya haɗa tafiyarsa da alaƙarsa da komai nashi da kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala dole ya haɗa shi da tauhidi ya cewa kaɗaita ubangiji subhanahu wata'ala da bauta shi da cikakken yanci da dan adam zai samu in mutum yana sai zama cikakken ɗa shi ne ya kubuta daga bautar wani ba Allah ba ya zanto mai bautar Allah ne kawai lokacin da ya samu cikar bauta ga Allah subhanahu wata'ala to lokacin ne kuma ya samu cikakken yanci lokacin da ya zanto babu bautar Allah tare da shi to kuma wani abu yake bautawa daban ko dai yana bauta ma wasu ko kuma yana bauta son zuciyarsa saboda haka anan ya rasa yancinsa gaba ɗaya wannan shine shine mafhumin hurriya a musulunci ka ji cewa kai bawa ne cikakke ga Allah subhanahu wata'ala babu wani abin da zai zama ya bautar da kai ya baka umarni na kai tsaye kai masa biyayya cikakkiya in ba Allah ba sai shari'ar Allah da ya zo da ita ita ce kadai take da wannan iko a kanka shi yasa za mu ga ibn qayyim a cikin madarij al-salikin yana cewa fal hurru man takhallasa min rizqi al-ma'i wat-tili wa faza bi ubudiyyati rabbil alamin lahu فاجتمعت له العبودية والحرية فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته wadda ita ce wato shi ne ‘yanci a musulunci yake cewa falhurru ɗa cikakken ɗa mai ‘yanci cikakken ‘yanci man ta kallata min rikil ma'i wa tsini wanda ya kubuta daga bautar ruwa da taɓo ruwa da taɓo shi ne sinadarin da aka halici ɗan adam shi ma'ana ya kubuta daga bautar ɗan adam ya kuɓuta daga bautar wani ɗan adam ko wata halitta ko kuma shi kansa bautar san zuciyarsa afa ra'aita man ittakhadha ilaha huwa wa saboda baka bauta ma wani ba za ka bauta kanka wa faza bi ubudiyyati rabbil alamin ya rabauta da bauta ga ubangijin halittu shi kadai fajtaba'at lahu al-ubudiyya wal hurriya don haka anan ya zanto bawa ne ta wani bangare kuma ɗa ne cikakke ta wani bangare bawa ne ta ɓangaren kasancewarsa bawan Allah sannan ɗa ne ta ɓangaren ya kuɓuta daga bautar wani Allah fa ubudiyatuhu min kamali hurriyatihi bai zama cikakken ɗa ba sai da ya zama bawa ga Allah subhanahu wa wata'ala wa hurriyatuhu min kamali ubudiyatihi bai zama cikakken bawan Allah ba sai da ya zama cikakken ɗa wannan ita ce hurriya da musulunci ya sani saboda haka hurriya fi nazarin islam shi ne rafu siyadatul insan ko siyadatul bashar alil bashar wani ba zai ji cewa shi yake da iko cikakke ta kowanne nahiya akan ka ba in ba Allah ba hatta shugabancin da uba yake da shi akan ‘ya'yansa ko miji yake da shi akan matarsa ko mai gida yake dashi shi akan yaransa shugabanci ne wanda maɓuɓɓugarsa shari'a shari'a ita ce ta bashi wannan damar ta ce dole ɗayewa uba a dole ubansa biyayya miji ta yi matarsa matar miji mata ta yi mijinta biyayya wanda yake na ƙasa ya bi na sama amma fil ma'ruf ce la ba'ata lil makhluq fi ma'ati al khaliq ba a yi bin wani mahaluki a saba wa Allah to wannan ita ce wato dama da Allah subhanahu wataala ya ba wa wani dan adam akan Ɗan uwansa ɗan adam amma shi ma ƙarƙashin dokar Allah subhanahu ta'ala. wannan haƙƙin faɗar albarkacin baki za mu ga abu ne wanda ya samu asali tun daga abin declaration da aka yi universal declaration of human rights wanda aka yi a shekarar 1948 a ƙarƙashin general assembly na un majalisar ɗinkin duniya aka fitar da wasu dokoki waɗanda suke da alaƙa da 'yancin ɗan adam a ƙarƙashi aka faɗi cewa kowane ɗan adam yana da 'yancin ya riƙe ra'ayin da ya ga dama yana da 'yancin ya faɗa abin da yake so ya faɗa yana da 'yancin ya bi kowane irin addini kowace irin aƙida yana da 'yancin ya nemi kowane irin labari ya yaɗa kowane irin labari ta kowace hanya ba tare da an masa ƙaidi ba wannan shi da abin da ya zo a cikin wannan declaration universal declaration of human rights wanda majalisar ɗinkin duniya suka fitar a 1948 sannan kuma american convention on human rights a shekarar 1969 suka sake tabbatar da wannan kuduri na cewa an ba wa ɗan adam yancin ya faɗi abin da duk yake so Matuƙar dai matukar dai suka ƙara da wasu abubuwa matuƙar dai zai kula da haƙoƙin mutane ba zai ci mutuncinsu ba kuma zai kula da tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da kiyaye lafiyar al'umma da kiyaye al'adu suka ƙara waɗannan koyo ɗin za mu ga cewa duk wasu abubuwa ne da suke ƙarawa ba tare da ambatan shari'ar Allah ba saboda su a wurinsu ba magana shari'ar Allah dan adam shi yake tsara wa kansa yadda zai rayu wannan ta sa munazzamatul mu'tamar islami OIC a taron su da suka yi a 2009 a daulatul imarat a lokacin suka yi kokarin su fitar da menene yancin fadar albarkacin baki a musulunci a lokacin suka yi masa tarihi kamar haka cewa tamattu'ul insan بكامل إرادته في الجهر بما يراه صواب ثوابا ومحققا للنفع له وللمجتمع سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة وهو حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية وتنشوها أن أدن يلا لتككين إنش تككير داما sai ya bayyana قنن شيني ديدي دي. abin da zai zamo masa mai amfani kuma ya zamo wa al'umma mai amfani sawa'un wani abu ne da ya shafe shi shi ko ya shafi al'umma gaba ɗaya suka ce wannan haƙƙi ne da musulunci ya ba wa ɗan adam amma a ƙarƙashin dokoki na shari'a suka ƙara da kalmar dokoki na shari'a sauraka sun ambaci da wabitu shari'a sannan da aka yi ilanin kahira da hukukul insan shi ma wannan gaman ah, abin nan gamammiyar sanarwa ce ta haƙƙin ɗan adam amma a ƙarƙashin koyarwar musulunci wadda aka yi alkahira alƙari tara da tasa'in inda su kuma suka ce kowane ɗan adam yana da damar ya faɗi abin da yake so ko ya ƙudurci abin da yake so amma da sharti Allah ya ta'ara da ma'al mabadi islamiyya ko ma'al mabadi shari'iyya da sharaɗin kai ya ci karo da dokoki na shari'a yana da damar ya faɗa abin da yake so yana da damar ya riƙe ra'ayinsa amma da sharaɗin kada ya ci karo da dokokin shari'a wani kulle insan alhaƙo fi da'awati ila alkhairi wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wifqan lid dawabit shar'iyya haka nan suka kara da cewa dan adam yana da damar ya yi kira zuwa ga alkhairi yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna amma daidai da dokokin shari'a ta musulunci saboda ka aka yi kokarin aka shigo da mustalah din amma a ƙarƙar lahu arinai wa lisanan wa shafatai Allah ya maka baiwa da idanuwa da za ka yi gano kani da shi da harshe da laifa waɗanda za ka motsa domin ka faɗi ra'ayinka rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan saboda bayanin da za ka yi da fito da ra'ayinka da ka yi wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama shine yake ba wa kowane mai furici damar ya yi furici qalu an taqana Allah allazi an taqa kulla shai. Allah ne ke ba wa kowa damar ya furta abin da zai iya furtawa wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma dan adam to amma kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce mu ba kuma ya watsi da mu ya bar mu yi abin da muke so yi abin da muka ga dama dole akwai dokoki waɗanda suke iyakance abin da aka yadda mu yi idan aka ƙetare waɗannan dokoki to abin bai halatta ba don haka za mu ambaci wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa da ya kamata mai tutiya da yancin faɗar albarkacin baki kuma musulmi ya kamata ya yi la'akari da su musamman a wannan lokaci da muke rayuwa a zamanin social media zamanin yanar gizo zamanin abin nan kafa ta sada zumunta har da mugunta a wannan zamani da kowa yake da ikon ya mallaki abin da zai iya zama ya yi magana daga inda ya ga dama ya yi magana daga gidansu daga ɗakin babarsa ya faɗa abin da yake so kuma duk duniya ta gani tun daga inda yake har zuwa ƙarshen inda wannan saƙon zai je to irin wannan lokaci muna da buƙatar lalle mu musulmi mu san cewa babu wani abin da aka sake mu kawai aka kyale mu sakaka ya sabul insan an yutraka sudan dan adam yana da san za a bar shi sakaka haka kawai babu doka a'a akwai dokokin Allah akwai dokokin Allah musamman ma game da abin da zaka furta wannan furici yana da hatsari kwarai da gaske abu na farko da mutum zai yi la'akari da shi yayin da zai ce zai faɗa albarkacin bakinsa ya fara tunanin ƙa'idan nan ta tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid abinda zai faɗa mai zai tabbatar na maslaha kuma wace barna ce zai kawar da abinda zai faɗa wace maslaha ce zai jawo wa al'umma da maganarsa kuma wace mafsada ce maganarsa za ta iya haifarwa dole ne ka yi la'akari da wannan ka'ida mun sani cewa musulunci baya umarni da wani abin sai da abin da yake maslaharsa imma khalisa aw rajiha ko maslaha ce tsantsa ko ko maslahar ita ta yawa ba kuma abin da musulunci yake hana a yi shi sai wanda yake mafsadatuhu khalisa aw rajiha barnasta barna ce tsantsa ko ko barna ce mafi yawa saboda haka dole ne duk abin da zaka furta zaka faɗa ka tuna da wannan ka'idar ka faɗi abin da ka tabbatar ko kake da zato mai ƙarfi kan cewa in ka faɗi shi in ka furta shi zai iya tabbatar da wata maslaha maslaha wacce take mai fansa ko kuma maslaha wacce take mai yawa to a lokacin ne ya halatta ka fara tunanin magana idan ka kula cewa abin da za ka faɗa ba lalle ne ya haifar da maslaha ba ko ma watakila zai haifar da barna to baya halatta a lokacin ka furta kowace irin kalma ya kamata yi shiru a lokacin shiru ne alkhairi wannan asali ne ka'ida ce wacce musulunci ya gina abubuwa da yawa akanta ya gina abubuwa da yawa akanta shi yasa Allah yake yake cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwa bighairi ilm ku zagi abinda suke bautawa ba Allah ba su kuma sai su zagi Allah saboda haka yayin da ka buɗe baki za ka faɗi wata mummunar kalma akan ababen bautar da ake bautawa ba Allah ba duba da ɓarnar da take ciki to ka tuna akwai wata ɓarna mafi girma da ka haifar shine ka ba su dama su ma ka bude musu kofar su rika zagin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ibnu kasir alaihi rahmatullah a tafsirin sa yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya hana mu'minai ya annabin sa da mu'minai kar su zagi allolin mushrikai abun bautar su ko da kuwa a cikin zagin da za su yi akwai maslaha illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'zamu minha in suka yi wannan zagin zagin nan zai jawo wata barna da tafi masla da take cikin abin da suka yi وهي مقابلة المشركين بسب إله إله المؤمنين وهو إله لا إله إلا هو zai jawo ya buɗe kofa su waɗanda ba muminai ba wato mushrikai su zagi abin bautar muminai wanda kuma shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi za mu ga a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin mu'az ibn jabal na san da yawa daga cikin ku nan sun sha karanta shi sun mana shi a cikin kitabu tauhid yana daga cikin hadisan da eh, kitabu tauhid ya buɗe littafin sa da shi ne hadisin mu'az ibn jabal lokacin da ya tambayi mu'az ya san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayi akan da haƙƙin Allah akan abin nan da haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu wa rasuluhu alam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta mata shi kaɗai kada su haɗa kowa da shi wajen bauta su kuma haƙƙinsu a kanta ne ya shigar da duk wanda ya mutu yana bautarsa shi kaɗai ba tare da shirka ba ya shigar da shi aljanna a lokacin mu'azin da jabal yake cewa afala ubashirun nas ya rasulullah bana yi wa mutane albishir da wannan ba annabi ya ce la tubashirhum fayattakilu kada ka yi musu albishir da wannan in ka yi musu albishir da wannan sai su miƙe kafa sai da su ba mushrikai bane to sai su yi ta wani abubuwa su abubuwa na saban Allah annabi ya hana shi bai faɗi wannan ba sai da ya zo mutuwa dan kada wannan ilimi ya bace nusus a wannan babi suna da yawa shi yasa a cikin al-muwafaqat na al-imam ash-shatibi alaihi rahmatullah yau ishara zuwa ga wannan cikin maganganunsa inda yake nuna cewa duka ayyukan mutane da Allah subhanahu wataala ce su yi za a ga cewa haɗe suke da maslaha akwai maslaha da ta sa a yi maslaha ta zahiri da ta baɗini ta fili da ta ɓoye su ta su ya sa Allah ya ce su yi wannan abin to dukkan abin da ta bayyana a zahiri kuma a ɓoye ma maslahasta ta take akwai to wannan abu ne mashru'ul la iskala fi babu wani matsala a wajen zamanto ta shari'a shari'a ta yadda da shi amma duk abin da a zahiri yake da maslaha amma aka bincika aka duba cikinsa za a ga akwai wata barnar da zai za ta biyo baya ba ko kuma a duba ba maslahar da ake zato a zahiri babu ita maslaha ce mawhuba zatanta ake amma in aka tsaya aka yi duba na tsanaki babu ma maslahar da ce to shari'a ba ta yadda a yi wannan abun ba kuma baya daga cikin ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta saboda haka kaga idan aka ce faɗar albarkacin baki za ka faɗa abin da kake so to ka duba ka ga abin da za ka faɗa zai iya haddasa wata fitina zai iya jawo wani bala'i zai iya jawo rigima zai iya jawo faɗace-faɗace kashe-kashe ƙiyayyar juna in ka in ka kula cewa abin da za ka furta zai iya ƙara wato zai iya jawo wata fitina to haramun ne a lokacin ka faɗe shi ko yaya abin yake mai kyau ne a idanka haramun ne ka faɗe shi matuƙar akwai wata fitina da zai haddasa ko kuma zai ƙara rura wata fitinar da dama akwai ta idan ka faɗa wata fitina ce akwai ta a ƙasa kana faɗa zai ƙara rura ta ne ko kuma za ka yi ma wasu ingiza mai kan turuwa to bai halatta ka faɗi wannan magana ba ko da gaskiya ce bai halatta ka yi ta ba a lokacin da yin ta zai iya ƙara rura wata fitina wacce ake ƙoƙarin kashe ta misali a nan a cikin harkar da'awa ana iya zuwa wani yanayi da ‘yan bida'a da masu sukar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama za su hayayyakowa sunnar da fada wani yaƙi ya ɓarki na tatar baki akan wasu mas'aloli na sunna wasu mas'aloli na kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin bai halarta kuma wani can ya ɗauki wasu daga cikin du'a na malaman sunna ya zauna shi kawai aikinsa su ba a lokacin ka ga yan wa ɗan bida a ƙarfi yake ce to ba ku ji wani ya soki malamin ɗan uwansu malamin wani ko da abin da za ka faɗa akan malamin da kake ya da hanyar da kuskure ne ya yi wani kuskure to amma a lokacin da ake cikin wannan hayaniya da zarar ka buɗe wannan kofar to yan bida su ƙara wa ƙarfi saboda haka a lokacin babu maslaha ka zo ka ce ai kai gaskiya kake so ka faɗa ka tsage kai ba ruwanka kai kada a ga ta ce ya ahlus sunna ne to ba za ka faɗi gaskiya akan wani da wani ba a'a sai ka duba yanayin da ake ciki a lokacin ana ta kokarin yadda za a nuna wa mutane waɗannan yan bid'a masu yaƙi da tauhidi masu yaƙi da sunna rusa musulunci suke so yan uwanka ahlus sunna ake so kai kokarin hada kansu domin su tunkari wannan bala'i za ka babu da cikin hikima fitowa da irin wannan shi yasa za mu ga malamai sun yi ta magana musamman ibnu taymiya da almajirinsa ibnu al-qayyim alaihi rahmatullah sun yi ta magana akan inkarul munkar alladhi yatarattabu ala inkarihi mafsadatun a'zam wani munkari wani abu wanda yake mara kyau da ake yi amma idan ka ce za ka yi inkarinsa inkarinsa zai kawo wani munkarin da ya fi shi wanda suka kasa maratib na munkari guda hudu daga ciki martaba ta uku da ta hudu martaba ta uku shine ka yi inkarin munkari da wani munkari zai zo irin sai mai gurbinsa ka kawar da munkari amma kuma wani munkari ne irin sai zo zaune gunsa abin da kai bai amfani ba ko kuma ka kawar da wani munkari wani munkari a shaddu minhu wanda ya fi shi tsanani ya zai gurbinsa to wannan duka haramun ne bai halatta ba ah, daga cikin misalin irin wannan ayat da muka karanta wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm babu shakka duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba abin suka ne to idan ka fito lokacin da zaka yi wata maganar maganar da za ta sa su kuma waɗancan ka buɗe kofar su yi wa Allah irin wannan rashin kunya to bai halatta ba bai halatta ba a kamar ibnu taymiya alaihi rahmatullah lokacinsa akwai tatar wanda sun sun musulunta amma kuma suna masu barna a bayan ƙasa suna yawo da makamai suna kisan kai suna sata suna fashi suna kidnapping ba abinda ba sa yi a lokaci to sai ya zanto suna da suna da wani lokuta da suke shan suke shan suka su yanzu ga sha burkutun sai ta kashe musu jiki sai su ta bacci sai yana suna bacci to sai ake yi wa ibnu taymiya tambaya akan cewa ya halatta a je a yi musu wa'azi su daina shan wannan burkutu sai ya ce ku kyale su shiga burkutunsu. su saboda barin su a faɗake a farke da ƙarfin jikinsu shiga suke su kashe mutane su sake kayan su yi musu fashi amma suka sha burkutu sai a yi suna bacci jama'a su shiga kasuwa su gama harkokinsu saura ta ku hana su shan burkutu saboda mai saboda burkutunsu da za su sha kansu dai za ta ƙare Allah ya hana shan giya domin tana zama saddun ne an salati an zikirillahi wa an salah to amma su in suka sha suka bugu za ta zama sabbin ne anil qatl wan nahbi was sariqati da sauransu da sun sha suka yi mankas suka yi tabacci to a ranar mutane su ci kasuwa lafiya su yi harkokinsu lafiya babu wani zai zo musu ta'addanci saboda in ka ma basu a fatsake ba wai sallah za su yi ba ba wai zikiri za su yi ba barna za su je su yi amma wannan barnar ta fi abin da za su zama a cikinsa na shan burkutu to kaga wannan shine auna abubuwa guda biyu a ɗauki abinan wanda yake a kafin zararai mafi sauƙin cutarwa daga cikin irin matsaloli da aka shigar a nan matsala akan magana da wata akan wata matsala wacce za ta iya ruɗa tunanin masu sauraro iliminsu bai kai kai ba tunaninsu bai kai kai ba ba ta cikin da na musulunci amma da ka zo da ita kuma shi ke da mutane da za su ruɗe hayaniya za ta ɓarke wani lokaci ma rigima ta ɓarke to irin wannan baya halatta ta zo kai magana a kanta za mu ga a cikin sayyid bukhari hadisin ali ibn abi talib ko asar din ali ibn abi talib yake cewa hadithun nasu bima ya'rifun aturiduna Ayyukan, yukazzaba Allah wa rasuluhu ku gaya wa mutane da abinda za su iya fahimta kuna so ne a ƙaryata Allah da manzansa shi yasa ilimi yake mataki mataki akwai ƙanana akwai manya ƙanana su ne na ƙanana manya kuma sai na fi manya kamar Allah subhanahu wa ta'ala ce walakin bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna kitab kunu rabbaniyyin Ibn Abbas wa ghayruhu suna fassara ar-rabbani shine man yurabbi an-nas bi sigar al-ilm qabla kibari yana yi wa mutane tarbiya da ilimi waɗanda suke na ƙasa kafin aje na sama to wani zai ga cewa daga sama zai fara zai fara karatunsa yaro ne zai zo makaranta a ce makara za a fara maka za ta yanzu haka makarantun islamiyya aka koma saboda uba ya ji ɗansa yana karanta bakara zai fi yadda cewa e lalle wannan makaranta ana karatu bakara faɗa na yake karanta <laughs> da kuma wani abu ne wanda shi ma yana zai kosa kullum ya je bakara a ce wata sura take ce bakara an ki fita daga bakara ba zai ba zai ba zai karfin gwiwa ba amma yau a jaya ce an ka karanta alfatiya ka gama ka shiga nasu ka gama falaki ka gama to sai rika jin daɗin cewa yana samun ci gaba amma kullum aka tambaye su bakara zai ci sai kula cewa karatun da ake masa baya tafiya ibnu mas'ud kamar da ke cikin mukaddimar sahih muslim yana cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna da zarar ka zo wa mutane maganar da hankalinsu ba zai kai gare ta ba to za ta zama fitina ga wasu wannan shi ne abu na farko shi ne mura'at tafiqul masalih wa daf'il mafasid lokacin da za zaka magana dole ne wannan ka'idar ta zo maka a tunaninka abu na biyu shi ne mura'atun mabda'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ka'idar da annabi ya dora al'ummarsa akai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya shiru ibn hajar yana cewa wannan yana daga cikin jawabi kalim na annabi sallallahu alaihi wa sallama domin duk magana da za ka yi ko dai ta zama alheri ko ta zama sharri ko ta zama abin da zai kai ga alkhairi ko ya kai ga sharri imma khair wa imma sharr aw ma yaqulu ila ahadihima ko dai alheri ko sharri ko abin da zai kai ga cimma alheri ko kuma a cimma sharri saboda haka dukkan wani abin da yake alkhairi ne fa huwa matlub duk wani abin da yake sharri ne fa huwa mazmum ba a yadda da duk wani abin da yake sharri bane haka da duk abin da zai kai zuwa ga cimma wani alheri shi ma wasila ce mai kyau ana bukatar ta duk kuma abin da zai kai ga cimma wani abu mara kyau to abu da mai kyau ya kamata a nisance shi to wannan ya kamata duk mutumin da zai kafe wayarsa. zai yi magana a social media ko zai je gidan rediyo ko talabijin ko jarida ya ce zai wata magana to ya tuno wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗa alkhairi ko ya shiru shirin da zai yi shine alkhairi a gare shi idan abin da zai faɗa bai tabbatar da cewa alkhairi bane abu na uku alqaulul hasan yayi magana mai kyau magana mai taushi magana za ta shiga zuciya magana da ta nuna kauna ga wanda kake yi wa maganar magana da ta nuna nasiha ga wanda kake yi wa maganar Allah ya ce wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane kyakkyawar magana bai ma ce wa qulu lil muslimina ko lil mu'minina ba sai ce nasi wanda yake nuna maka cewa kowane ne kake kokarin wato fuskantar shi da wata magana to ka gaya masa maganar da take mai kyau ballantana kuma abin da yake a tsakanin ku ku mu'minai a tsakanin ku ku musulmi a tsakanin ku ku ahlus sunna ya kamata ya zanto duk sanda za ku yi magana da junan ku wannan ka'idar ta zanto tana gaban gaban idan ku wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum Allah ce ka gaya wa bayina su yi maganar da take mafi kyau ba ma alhasana ba ba ma alhasan ba ahsan maganar da ta fi kyau saboda me saboda shaidan yana tanzara tsakaninku shi ɗan abu kaɗan yake bukata sai ya tanzara rigima ya kawo rashin fahimtar juna a tsakaninku alhassan al-basri alaihi rahmatullah yana cewa a ƙarƙashin wannan aya wa qulu lin nasi husna yake cewa fal qawlu fal hasanu min al qawli bi amri al ma'ruf wa nahyi anil munkar yayi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna yayi juriya yayi hakuri sannan yayi afuwa sannan ya da kai ya gaya wa mutane magana masu kyau ce dukkan wata ɗabi'a mai kyau tana ƙarƙashin wannan wa kololin nasi husna kai hatta a wajen mujadala wajen jayayya da ta ƙaddama faɗin faɗa ana san ya zanto kai musulmi kana kwatanta wannan ɗabi'a ta ka yi wa abokin jayayyarka magana mai kyau ba magana ta tunzura shi ba ta shiga wasu maganganu waɗanda ba su ake tattaunawa a kansu ba wanda suka shafi shakhsiyarsa Allah yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan ba ma illa billati hi hasana hasana ba illa billati hi ahsan kada ku tattauna da ahlul kitabi sai ta hanyar da suke mafi kyau kai ko kai aka kokana aka kokarin tunzura ka kai kokari ka danna zuciyarka ka nuna kana da tarbiya kaska daka wato ta abokin husumarka wanda yake so ya mayar da kai da shi abu daya idan kana faɗar irin maganganun da yake faɗa to duk kallo ɗaya za a ji amma yayin da yake faɗar maganganu na tasha sai kuma kana faɗar maganganu na mutum mai hankali to a lokacin za ka ji ana baka haƙuri sai kun yi haƙuri da waɗannan 'yan tashar sai kun yi haƙuri da irin waɗannan kai hatta wanda yake ba tare da kai ba zai da cewa kana da tarbiyya shi yasa Allah subhanahu wataala إيه بعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما wawaye idan suka yi musu magana sai su faɗi magana ta aminci sannan abu na hudu da ya kamata mutum da zai faɗi albarkacin bakinsa in bakin nashi ma yana da albarka to ya kula da cewa Allah ya nimarce shi ya adalci ya yi adalci Allah ta wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi ta adalci kada ka ƙara wa abokin musuma abin da bai faɗa ba ka face ya faɗa kada ka faɗi wasu lawazim na maganganunsa ka ce su ne ma'akidinsa an san lazimul qawli laysa qawlan illa an yaltazimahu al-insan ya za ka ce maganar nan ta kafa tana nuna kaza kaza kaza kaza ce ba haka nake nufi ba to kar ka dawo kana cewa wannan abin da ka gano karkashin maganarsa shine aqidarsa in ka haka ba kai masa adalci ba wannan yan bid'a su suke wannan yan bid'a su suke wannan su za su kawo lawazim wasu ma lawazim din na banza da wasu ne magana ka ba ta nuna haka amma su za su kirkiro kuma shi ke sai su mai da ta aƙidar ka ce ai Allah ma ai sun ce ma Allah yana yana zama yana tashi yana kaza yana kaza yana duk irin dai maganganu da aka sani suna yi dangane da ahlus sunna akan wasu abubuwa da suke tabbatarwa Allah na sifofinsa saboda ana buƙatar yi adalci koda da wanda da wanda yake maki ne wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit kada kiyayyar wasu ta hana ku adalci ku yi musu adalci wannan shi yafi kusa da taqwa Allah subhanahu wata'ala ya haramta bayyana munar magana Mummunar zance Allah ya haramta la yuhibbu Allahu al-jahra sui min al-qawli illa man zulim sami'an alima Allah ce baya san bayyana mummunan zance sai ga wanda aka zalinta. wanda aka zalunta yana da damar ya fito ya ce ya rin irin zalincin da aka yi masa ce an masa kaza an masa kaza an masa kaza ko da abin da zai bayyana zai bayyana din abu ne mai ciwo ga wanda ya yi zalincin ana bayyana masa amma tun da zalunci ne aka yi kuma yana kokarin ya bayyana saboda ya samu haƙƙinsa wannan shari'a ta ba shi dama wannan shari'a ta ba shi dama amma wajen ya yi bayanin wani abu ya sa shi ya yi zagi ko ya la'anta ko ya ka kausan harshe wanda duk bai halatta ba ko ya magana da za ta tunzura jama'a ko ta tunzura abokin abin da ɗinsa ko ya masa kasafi da ya rufe irin na 'yan siyasa wanda duk haramun ne mutumin da yake yin wannan to babu shakka yana keta alfarmar shari'a yana kuma wato ƙetare iyakar faɗar albarkacin baki idan har abin da yake faɗa ɗin mai albarka ne sannan abu na biyar haramun ne mutum ya yi kutse cikin ayoyin Allah ya yi kutse cikin ayoyin Allah bin batil a yanzu za mu ga cewa kowa yana da bakin magana akan addini da mai yin aiki da addinin da wanda ma addinin baya gabansa yana da damar ana wata tattauna ya fito ya ce shi ma ga ra'ayinsa saboda haka ita kutsawa cikin ayoyin Allah amma da maganganun banza waɗanda ba su da tushe in an yi masa magana ce yana da damar ya faɗi ra'ayinsa to wannan ra'ayin da kake ganin kana da dama ka faɗe shi a musulunci ba ka da shi idan ya zanto waɗanda suke kutse cikin ayoyin Allah Allah ya hana a zauna inda suke ma to ina ga su masu yakin gairu a wani wurin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم Allah ce in dai har kuka zauna gurin da ake kutse ana yi wa addinin musulunci a yaga ana faɗa abinda aka ga dama ana suki burutu kowa mai fatawa ne kowa mai faɗar ra'ayinsa ne akan sha'anin musulunci tare bai san komai akai ba kuka ma yadda kuka zauna gurin da ake tattauna wannan kuma irin waɗannan ne kun zama ɗaya da kansu saboda ka kun ɗauki wata sifa ta munafukai kuma Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tattara munafikai da kafirai duka ya watsa su a cikin jahannama shi yasa fadar albarkacin baki ko fadar ra'ayi bai baka dama akan abin da baka da ilimi a kansa ba ka kutsa ka ce za ka yi magana a kansa a yi magana ka ce kana da albarkacin faɗar bakinka ba ka da shi a nan ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya hana ka bibi abinda baka da ilimi a kansa abinda baka da ilimi a kansa wa an taqulu ala Allah ma abinda ba ku sani ba ku dangana shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta yana daga cikin alqawdu fi al-istihza'u Sun ya dinga yi wa addinin Allah izgili ko masu addini ya rika musu izgili ya yi izgili da gemu ko ya izgili da asuwaki ko ya izgili da dagaggen wando wannan wasu abubuwa ne da a yanzu aka ɗauke su a ban izgili ko a yi izgili da masu addini ko a dinga yin wasu irin miliyoyi wai ana kwaikwayon maganan malamai wannan duka izgili ne da Allah izgili ne da manzansa saboda duk wanda ya yi wannan tabbata cewa ya shiga hurumin Allah ne da manzansa wal abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum lokacin da suke injilin da an musu ce kaga gamu wannan duka a cikin raha ne a cikin wasa inda ba kunna na kudu wani muna dai wasan mu ne muna dai tattaunawa mu ne ba wai da gaske muna nufin kaza kaza ba a'a ba a yi wa Allah haka gemu sunna ce ta annabawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗai shar'ata namiji ya tsaye da gemu haka nan gala wando sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗai sar ya hana a ja tufa ta wuce idan sawu ko ta ja ƙasa da annabi ne ya ce wannan saboda haka in kana yi mai wannan abin izbili babu shakka da Allah da manzansa kai to su suka umarci wannan bawan Allah yake yin wannan ko da ya maka wani abin da yake ya saba wa shari'a ba za ka yi izgili da dan mutum ya dan ya bata maka ba za ka izgili da sallarsa ba ba za ka yi izgili da azuminsa ba to yadda Allah ya ce ai azumi ai sallah ai haji ai waye haka waɗannan ma duka suna daga cikin umarnin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka izgili da wannan izgili ne da Allah da manzansa sannan abu da shida yayin da za ka yi magana ko ka faɗi wani albarkacin bakinka ka tabbatar cewa abin da kake so ka yi magana a kansa ko ka jingina ma ka, ya tabbata ba duka wani magana da aka zo aka ce wani ya faɗa ba kawai ka jawo waya ko ka ja kyamara ko ka je gidan rediyo ka sa babatu kan cewa wani ya ce kaza ya ce kaza Allah wani ransa ya zai ce kaza ya zai faɗa kaza ka haushi ka yi ta ainihin sukuwa a kansa wannan bai halatta ba wajibi ne tasabbut a tasabbut ka tabbatar da abin da ake ake dangana ma wannan mutum جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Allah ce idan wani fasiki ya zo muku da magana ku tsaya ku bincike ku tabbatar ku cewa ya faɗi maganar kuma abin ya faɗa din yadda yake nufi ɗin haka yake nufi ba wani abu ne da ku kuke fahimtar sa haka dan kada ku je ku auka wasu mutane bisa rashin sani ashe kaga duk abin da aka kawo maka ta hanyar wani majhul baka san waye mai maganar ba jita jita ce wai wai wai ne an ce an ce amma ka zo ka hau ka shiga kafofin watsa labarai na zamani ko na ko na rediyo ka ce za ka yi magana akan wannan saboda kana da yancin faɗar albarkacin bakinka babu shakka wannan kana yi wa dokar Allah ne karan tsaye abu na bakwai ka guji mummunan zato ka guji mummunan zato yana daga cikin abin da yanzu yake kashe mu yake ci mana tuwa a ƙwarya so uzzanni bil akhari dan uwanka jira kake kawai ka ji wata magana ko ka ga wani dan motsi daga wajensa kamo da na masa wanda kuma akasin haka shi ya kamata ya kasance tsakanin mumini da uwansa mumini yayin da ka ga wani abu tare da shi ko da a ta yana nuna wani abu to yi kokari ka ba shi kyakkyawan fassara har sai idan mutumin nan ya fito ya ce shi abin nan da ka fahimta ko abin nan da ake cewa ba shi shi shi yake ne amma a yau mutum ne zai yi magana a mata wata fahimta daban ya fito ya ce ba haka yake nufi ba ya faɗa abin da yake nufi amma a ci gaba da nacewa akan lalle wannan magana ita yake nufi kuma a kan haka a yi gine-gine masu tsawo bai na yi a kanta. saboda ka a rutsa zumunci a rutsa wantaka a rutsa yadda da juna babu shakka wannan musulunci ba zai taba amincewa da shi ba ba zai taba wance ba ko wannan aiki ne na shedan shi yake kokarin ya ga ya jefa wannan a cikin mutane domin ya hana su fahimtar juna da zaman lafiya Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu istaribu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm ku nisanci yawancin zato wani sashi na zato Allah ya ce wani sashi na zato zunubi ne domin zaton da ya zo mai kyau ne wannan ba zunubi bane laula in sami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin kaga zato ne amma mai kyau Allah ce me yasa mu'mini ba za su yi wa junan su irin wannan zaton ba shi yasa ana ba ba'd zanna ism saboda akwai inda Allah ya umarni ai kyakkyawan zato saboda ba duka zato bane yake laifi zaton da yake mummuna akan dan uwanka shi ne Allah yake haramtawa amma zaton da yake mai kyau ne wannan abu ne wanda yake Allah yana yana umartar muminai su yi wa junansu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan muminai su yi wa junansu mune maza da mata su yi wa junansu kyakkyawan zato ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wa zan fa inna zanna akdhabu al hadith na hane ku da zato zato mu shine mafi ƙaryar zance abu na takwas ya zanto lokacin da za ka yi furici za ka yi magana za ka yi ne da kyakkyawar manufa da kyakkyawar manufa ba wai za ka yi ne don ka huce haushi wani taɓa shi aka yi saboda ka yake son ya yi ramuwa saboda ka zai zo zuciyarsa cike da fushi yana son sai ya yi ramuwa ramuwar gayya an ci masa mutunci an masa kan kara sai ya yi na katako saboda haka duk wanda ya ce masa kule shi sai ya ce masa takas da wannan zummar ya zo ba wai da zummar ya gyara tsakaninsa dan uwansa ba ba da zummar ya fito da wani abin da aka zo da shi wanda ba mai kyau ba ya kokarin ya bayyana abin da yake mai kyau jama'a su gane to kaga wannan ya saba wa ikhlasi wanda kuma shi ikhlasi shine manatul a'mali kulliha duk wani aiki ba zai zama karɓaɓɓe ba a gurin Allah sai an yi ikhlasi sannan abu na nasara ya kasance akwai wato mutum ya samu kyakkyawar wasila alwasila din ta zama shirwa kada ya ɗauki wani hanya da take ba mai kyau ba musulunci baya da wannan ka'idar ta algayatu tubarrir wasila cewa idan dai kai manufarka mai kyau ce to kowace irin hanya ka bi wajen isar da sako yayi saboda haka wani ba ruwansa wani ne zai yi kuskure zai yi kokarin gyara masa amma zai ɗauki wasila mara kyau malami ne a cikin almajiransa yana karantarwa sai tuntuɓan harshe ko kuma ma ya kuskure ko ya kuskuren fahimta to kada ka ce ai tun da dai a cikin ɗalibansa ne kuma duk sun ji a lokacin zan gyara masa saboda haka ka tashi ka ce malam yadda ka fahimci abin nan ba haka yake ba ko kuma a'a malam abin nan da ka kawo ba gaskiya ba ne ba ka cewa ai kai gayar ka shine fito da abin da yake gaskiya a'a wannan wasila da ka ba ita wace wasila wasila mai kyau wanda aka sani a tarihin malamai shine sai ka bari sai an tafi sai ka samu malam kai da shi sai ka nuna masa ga shiga shi shi da kansa idan mutum ne da yake yi idan Allah shi da kansa gobe zai zo ya gaya wa mutane cewa abin nan da ya faɗa jiya wani bawan Allah Allah saka masa da alkhairi ya nuna masa cewa akwai tuntuɓan harshe ko kuwa akwai kuskure ga yadda gaskiya take shikenan kaga an cimma abin da kake so ta hanyar ta wata wasila ko mai kyau malamai na Allah suna yin wannan kuma ka ba shi girmansa ka kiyaye masa mutuncinsa ba kai wani abin da zai nuna kai ka isa ba ko kai kana da ilimin da shi ba ya da shi saboda ka ita gaya ba ta barara wasila ba ta ga wasila a ce hanyar da ka bi hanya ce mai kyau wani zai zo nasiha amma ba da nasiha ba ce fadiha ce ya zo ne kawai ya kunyata mutane ko ya kunyata wani uwansa amma shi a gurinsa nasiha yake yi wannan ba daidai ba ne duk wanda zai so sai ya bibi laifukan mutane don ya ya baza ya baje su to shi ma Allah subhanahu wataala zai na shi kuma Allah zai baje shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wannan game da yake cikin hadisin Abi Barza al-Aslami da yake cewa ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yu'min qalbuhu la tu'zu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awratihim yattabi' Allahu awratahu kada ku ce za ku binga diddigin laifuffukan ƴan uwanku musulmi wanda duk yace zai bi wannan to shi ma Allah zai bina shi wa man yattabi illa awratahu yafdahu wanda duk Allah zai bi diddigin sa sai ya sai ya kunyata shi walau fi baiti ko da cikin cikin gidansa ne saboda ka addini nasiha ne ba a ce kakka yi nasiha ba amma nasiha afdal afdal afdaluha shine al-israf da zama na kayi shi kai da wanda kake wa nasiha ba ka fito cikin jama'a ba ka fito kana kwala ihu kana cewa nasiha kake yi al-fudayl ibn iyad kamar da ibn rajab ya kawo a jami'ar ulum al-hikam yana cewa al-mu'minu yasturu wa yansah wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir al-mu'minu yastur wa yansah mu'mini yana yi rufa mutum yana yawan mutum sutura yana masa rufa masa asiri sai ya masa nasiha ya ce amma fajiri wata mutumin banza shi abin da yake kokari shine ya keta alfarman mutum ya keta shi kuma ya kunyata shi to yawanci wannan abin na biyu shi muka fi sani shine ke ya zai keta mutuncin mutum ya zai kunyata shi a cikin jama'a to ya kan ya gana ta wannan aiki ne na fajiri musamman ma ya zama wani babban mutum ne malami ne wani shugaba ne wanda al'umma suke girmama shi suke sauraron maganarsa suke masa biyayya to ya kamata ya zanto mu'amalarsa da kai da shi wajen isar masa da sako ya zama akwai wannan hadisi ya tabbata daga iyaz ibn ghun radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yansaha li sultan fala yubdihi ala niyatan wal ya'khudh bi yadihi فإن سمع منه فذاق وإلا كان قد أدى الذي عليه wanda duk ya so zai yi wa wani mai iko wani mai mulki nasiha to kama hannun shi ma'ana ya je ya same shi shi da shi ya yi masa nasiha in ya saurare shi ya aiki da shi fa zaka an yi nasara wa illa in kuma ya ki yadda ya yi watsi da nasiharsa shi da ya sauke nauyin da yake kanta? wannan idan ya zanto ba munkari ba ne da ya riga ya yaɗa shi cikin mutane wani abu ne da ya yi na kuskure sai ka gani ko sai ka ji ko sai ka je ka same shi akwai munkarin da zai yaɗu cikin mutane an riga an yi wata doka ce ta riga ta shiga jama'a ko ya ɗauke ta a matsayin daidai ne wani babu laifi don mutum ya fito ya faɗi cewa wannan dokar ba daidai ce ta saba wa Allah amma wani abu da wani shugaba zai yi watakila ma wani abu ne tsakanin shi da Allah an ji shi yana dan wato rashin gaskiya haka ko yana isa ta kuɗaɗe ko yana wani abu aka fito cikin jama'a kana ta shugaban barawo ne kaza da sauransu ba sai ka je ka same shi ka yi masa nasiha ka nuna masa haƙƙin Allah ko kuma ka tashi ka yi nasiha ka umuman ba tare da ambatan sunan shi ba ka yi nasiha ka umuman cewa masu cin dukiyar ƙasa su ji tsoron Allah ba tare da ka faɗi sunan wani ba ka ce wani nake nufi sai ci dukiyar ƙasa to wannan duk babu laifi a yi wannan wannan hadisi ne Imam Ahmad da Ibn Abi Asim fi kitab sunna sun ruwaito shi Imam Al-Albani ya inganta shi usama ibn zaid wata rana wasu suna gaya masa cewa me yasa ba zai shiga wajen usman ana yin jita-jita game da na usman cewa yana kaza yana kaza irin waɗannan abubuwa dai na talaka da mai mulki musamman idan ya zanto waɗanda yake mulka akwai jahilai da yawa a ciki da marasa gaskiya ce ya yana kaza ai yana kaza ai yana kaza sai yake cewa usama tun zai zai sa ba za ka je gun usman kai masa nasiha ba sai yake cewa kuna so inda zan yi masa nasiha sai na yi kunji sai na faɗa abinda zan faɗa a gaban ku kuji ko in na faɗa zo ina gaya muku na ce masa kaza ya ce wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu min duni an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahu ce na yi masa magana tsakanina da shi amma ba zan buɗe abinda zai zama ni ne farkon wanda ya buɗe shi ba wato irin abinda na yi shi ne maslaha amma ba zan buɗe ƙofa da za ta haddasa wata fitina a cikin al'umma ba wanda ita wannan ƙofar ita ce aka buɗe daga baya har ta zamo fitina har ta kai ga kashi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu abu na goma na ƙarshe shine at-tadabirul waqi'a musulunci ya ya sanya mataki mataki na rigakafi da kici rigakafi ya fi magani musulunci ya yi wa harshe linzami kwarai da gaske ya yi wa harshe linzami ta yadda wannan ka'idar ta faɗar albarkacin baki duk sanda mutum ya tuno da irin linzamin da Allah ya yi wa harshe da musulunci ya yi wa harshe to zai yi taka tsantsan kafin ya fito ya faɗa abin da zai faɗa Allah subhanahu wata'ala ya gargaɗi ɗan adam kan cewa duk abin da zai furta duk abin da zai furta ya tabbatar da abin da zai furta alheri ne don za a rubuta masa duk abin da ya faɗa za a rubuta masa kuma za a tambaye shi akan wannan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani magana dan adam zai furta face akwai wanda yake raqibun yana sa ido a filin kuma yana halarci shine mala'ika wanda zai rubuta dukkan wata magana da take saboda musulunci yayi umarni yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut hadisin mu'az bin jabal wanda mun san shi hadisi ne a cikin jami'u tirmidhi lokacin da mu'azin da jabir yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nasihohi daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ce ala adulluka ala milaki zalika kulli shine annabi ya kama harshen sai ce kuffa anka hada wa kuffa alayka hada ka rike wannan ka kame wannan harshen ma zai ya nabi Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya ma'aikin Allah abinda ma muke magana da shi sai an kama mu da shi to za a kama mu laifi da maganar mu ba nabi ce sakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasa ala fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinati ce mahaifiyarka tayi wabinka akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan fuskar su ko akan hancin su Allah ya tsunduma masu ya jefa su cikin wuta ta ka in ba abin da har su suka girba ba nabi ya nuna masa cewa da yawa daga cikin mutane abin da yake jefa su wuta shine wannan albarkacin abin nan yancin albarkacin fadar baki din nan shi yake kai da yawa daga cikin mutane wuta ya tabbata hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal rajula la yatakallamu bil kalimati min ma yatabayyanu fiha يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب mutum zai iya furta wata magana da ba zai tsaya ya yi bincike a kanta ba bai tsaya ya tattauna ba kawai ya zo yana ta magana annabi ya ce zai gangara zai zame a cikin wuta ya yi tafiyar abin da ya fi tsakanin gabas da yamma imamu ahmad ya fitar da hadisi da shi da tirmidhi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu nabi ce inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 khalifan fil nar mutum zai iya furta wata magana wacce yake ganin kamar babu laifi don yi wannan maganar ai albarkacin bakinsa ya faɗa annabi ya ce zai gangara cikin wuta tafiyar shekara saba'in yana ƙasa yana ta gangarawa bai je ƙarshen ta ba ya tabbata cikin sayi bukhari hadisin abu huraira aizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai yi magana ta yardar Allah wacce a gurinsa kamar ba komai ba amma Allah ya ɗaukaka darajojinsa da wannan maganar bawa kuma zai iya faɗar wata magana ta fushin Allah wadda a gurinsa ba komai ba ce sannan Allah subhanahu ta'ala ya jefa shi wata cikin wuta ya gangara da shi cikin wuta za mu ga musulunci ya tanadi ukuba ta wanda zai saki baki ya yi wata maganar da shari'a ba ta yadda ya irin ta ba aka tanadi ukubar ridda mutumin da zai yi maganar ridda yana sane a tabbatar masa da ridda ce aka yi hukuncin ridda akan dukkan wani wanda zai aikata ridda ya ki tuba sannan musulunci ya zo da hukumar kasafi wanda zai jefi dan uwansa da zina ko ya jefi yar uwansa da zina ita ma aka ce a yi masa bulala tamanin sannan akwai ta'ziri ta'zir din akwai sijin akwai bulala akwai yancin faɗa albarkacin baki sun yi abin da suka ga dama ba kasashe da yawa da suke tutiya da wannan ka'idar za a ga cewa ba komai suka yadda mutum ya faɗa ba za ga cewa a ƙasashe ma da ake cewa su ne iyayen waɗannan wannan ka'idar akwai wasu abubuwa da red line ne jan jan abin nan ne layi ne ba yadda ku tsallaka ba yanzu baka shiga ƙasashen turai ƙasashen turai ka ce za ka yi magana akan hal kake faɗa ra'ayinka ne kake faɗa amma ba a yadda ka faɗi wannan ra'ayin ba ba a yadda ka nuna bakinka yana da albarka akan wannan mas'ala ba ta da yahudi ko karahiyar tsamiya ka yi magana da za ta kawo tsana ga wani nau'i musamman yahudawa su a su asamiya yahudawa kawai duk cewa asamiya larabawa su ne ma mafi aglabi asamiya din amma sun taƙaita ta akan yahudawa cewa idan ka yi magana da za ta ja a tsane su su za su fassara wace magana ce za ta ja a tsane su to kuma daga lokacin za ka yi tafiya kurkuku ka je ka yi zaman wasu shekaru to irin wannan kaga an da yi maka yancin faɗa albarkacin bakinka a yayin da aka yadda kai abin da kake so za a ingila maka yadda isa ka fito ka yi bakar magana a kan sarauniyar ingila ko sarki ingila ba ka zo ka faɗi wata magana mummuna a kansa yanzu nan mutum ya tafi kurkuku amma an yadda ya zagi annabi isa duk da cewa addinin su ne addinin kirista amma da ya zagi annabi isa bai yi laifi ba amma in ya zagi sarauniyar ingila ko sarki ingila to ya jawo kansa bala'i ba ce da shi ya je faɗa abin da yake ya ga dama ba duk abin da zai faɗa an ce ya saisaita shi ya tafi akan dokar Allah subhanahu wataala na dauki lokacin ku da yawa ina fata za a yi mun uzuri abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu nada sunan ne da kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. Allah ubangiji ya ya ba lafiya sannan shi ne dan wa da barka ni wa wa da nan da ne da wa wanda wannan da gabatar mana a matsayin wato wa da kuma a takarwa wanda kamar yadda kake shi ne da kuma masu dama wanda kila da ya yi ba da abin da ya yadda malam ya ta kawo mana waɗannan ƙa'idodi har sai da ya an yi wato an ba mana guda goma shirka ashiratun kariya Allah wajen ji ya saka da kai a kafin wato ciyamar na bawa sosai na wannan ainihin wato cibiya ya zo ya gabatar da jawabi a zamu kira malam shu'aib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 da ya kawo wannan rana da aka yi ta sanarwa cewa za a yi wannan wa'azi da mu gode ma Allah madaukakin sarki da ya raya mu har zuwa wannan lokaci har malayin Allah ya kawo shi ya gabatar da wannan wa'azi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi Allah ya sa wannan wa'azi da malam yayi ya zama mabuɗi ga al'ummar musulmin duniya ba na Najeriya kawai ba ba na nan wurin ne ba. Saboda wannan bayanin da malam ya yi wannan wa'azi da ya yi al'ummar musulmi suna cikin wannan fitilar da bala'i. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zama wannan ya zama fato sai na yadda al'ummar musulmi za su waye su gane cewa a abin da suke ta kururutawa suna goyon baya a duniya. ba tsarin musulunci ba lokacin da malam ya rika bayanan na kai bayan ɗaya wallahi ina ta aunawa da wannan wa'azin ina roƙon malam don Allah a mai da wannan wa'azin ya zama littafi kuma kowace gaba a alakanta ta da masu da'awa a Najeriya wannan ba ƙaramin makami ba ne ba a ba a da shi sai da zai a saboda in ka kalli masu da'awa ka aje mutanen gari wannan kowa yana faɗan abin da ya ga dama masu da'awa wannan karatu wannan wa'azi zai musu amfani markar amfani ba za ka gane haka ba sai ka shiga cikin dazuka an ana da'awa za ka ina roƙon wannan malam Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka halarta wannan wa'azi muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi da maza da mata da duk wanda suke kallon mu ta hanyoyin yada bayanai na zamani Allah madaukakin sarki ya muku albarka Allah madaukakin sarki ya mai da malar lafiya lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu mu tsokarin kare harshen wannan kufa alaika eh, eh, kufa alaika hada ko wannan wa'azin sunan shi kenan ko duk da dan haba a sanarwa a sanar da suna ok a sanar to alhamdulillah wala Allah bai da shi gida lafiya ah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam albani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsara wa malaman ahlus suna da ke da'awa akan suna ahlus sunna wal jama'a da mana ta salaf Allah ya kara mu shi wani abu da zai ba mu sha'awa da kuma masu albarka malam da ya yi gabatar mana da wannan muhabara matsayin bako garin ali kalmar shi da ya rika amfani da shi a tasirin bauchi yake bako na yau ba bako bai to shi malam ba bako za mamaki kuma masu albarka tun kafin wato wannan zamani da social media ya zama shi ne hanyoyi da ake sanin mutane mabambanta a yau wallahi a wannan cibiya musamman mu ɗaliban wannan cibiya ta darul hadisi tarbiyya mun san malam tun kafin yanzu a bakin malamin mu malam fiye da shekaru ashirin malam da kuɗi da shi ne rike fiye ware da gaske domin abin da zai ba ku mamaki amma masu albarka na aka ce da kan da na yi yi ruwa wani ba ba sun da ta ne a رسالة كما يأتي إلى دكتوراه الذي تخرج لها ذكر ما يكون على ذروة ya kawo musu ya kawo mana su wannan cibiya kuma biya mana bayani misali daya ga wannan risala a madrasatul hadisiya kuma an yi rubuta a lokacin da yake yi ma ba da da da ما يمكن أن ما يمكن إذا وكيف رقم الزعائم هي جوابه ما يمكن ما وكل لوكة ما نهزمه حتى لكتاب الجمال هي التمييز لكتاب اللي في شهرة لتثبيت القدير ولما مالك أنا فتد لكتاب هو مالك da yi karatu a jami'a bai amma kusan duk malum mai jami'a ya yi karatu a wajen da haka tun lokacin ma da Muhammad Sani Umar ya ce mu Allah ya kara wa malam lafiya da aka mu ɗaliban zaru na hakiki malam ba bako bane a wajen kuma kun ji kamar yadda da haskare ya gabata da zu da ma malam sirikin mu to zan haɗa wannan ne da alaka da malam garin da malam Shu'aibu ya jiya a ainihin wato mu'assasa malam ya ce akwai wani majalisi da malam yake yi duk wata yana fata haka kake ko malam malam ya ce yana fata za a zuwa buɗe mana shi a nan zariya kun yi hannun ƙara da suke ka naɗa ne. domin wannan majalisi lallai a wanda yake halarta shi zai shaida na da rajiyu a umar a zaune da an yi wato mala abu salam ya shigo a bare da mu da muke an yi wato zuwa wannan majalisi duk wata wallahi ba ƙaramin amfanuwa ake yi ba idan muka zo da kaji tun da yar dubu da kaji an dubu da kaji in ba sallah ba sai cin abinci to mu da muke zaune za ka ga mutum mun yaushi amma malam sai dai ka ga yana ƙara kuzari ga da ainihin wato bayani Allah ya ƙara wa malam lafiya za ka ga mutum ya zo da safe ya ci gari amma kafin a tashi Allah ya saka da zakira a ah, chairman na board wasu trustee na wani ciki ya tsarin da الشيخ يحيى عبد الله البخوري ومير ويه جواد الدعاء جواد المدري في عوايا حتى وصل الله هذا في الناس أنا أتوقع أنك أتوقع Thank you.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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina sarki ya dama iko da kuma kawo mu wannan lokaci wanda wannan alheri ya faru alherai a na farko an irin waɗannan fuskoki a wani cibiyar da kuma karɓar irin waɗannan baki da wannan cibiya ce da kuma rana ta tarihi wadda wannan cibiyar ba za su manta da shi ba a tsawon lokaci ana ta tsara rafisa a tsari umar da jami'a da cibiyar. har ya zama mawuƙi Yau da wajen ne ya haka shi da wani cibiyar yau yi ta faru na biyu a zan fara da gudi masu wasannin wani gida tun daga kan darakta har a ɗan ɗan kwamitin tsaro da suke tafe komo a cikin jiya don ganin wannan amuriya a da suna masu godiya da kasa mu ke na biyu waɗanda suka taimake mu wajen zuwa don halarta wannan rama don ko an gina makaranta an ba da albai ba makaranta saboda haka wanda suka taso daga wurare daban-daban suka zo don wannan ainihin al'amari ya tabbata wannan cibiya mutum albarka tana gode muku kuma mutum fatan alheri wata alheri gaida kuma jira na biyu na kuma na kusa da ce shi godiya da wasu da daga kimar wannan abu da za mu gabatar a tsawon da wani domin da harawar ya mawa kowa ya kuma wata kimiyya tana da masu masu masu masu ba ɗari kusa ɗari a kan aikin alheri muna fatar wannan tsoron ya ga da ɗari kai da ƙarshe daga ƙarshe wanda shi ya kamata ya zama a farko shi ne suna da ainihin godiya guda hudu da zan yi wa malamina na farko an ka gayyatar da ya yi yanzu suna godiya a kan wannan allah ya fata maka da na biyu irin zaɓar da ya yi wannan ainihin maudu'i da aka tattauna za ku kuma zaɓi a tattauna wannan maudu'in a wannan cibiyar domin maudu'i ne da ana da tsananin bukatar shi kuma a tattauna shi a irin wannan cibiyar da abubuwa za su saurin sako zai ke saurin kaiwa ƙarƙashin cibiyar na uku shi ne da ya zaɓi hausar zazzauye magana da ita wajen yin wato ya yi bayanin nasu gwari-gwari ba wanda yake bukatar a zai wani sharri ko ta'aliki a kan safon da ana yi muna godiya da wani karamci da ake mana A na ƙarshe mara Allah ya saka maka da alheri da tsirgun ayyuka da tsawayoyi kala-kala da abubuwa gida da waje kuma a samu wannan lokaci aka zo aiki ni ma kamar sauran ina roƙo tare da godiya da abin da aka yi kuma roƙon abin da aka roƙa kuma ya tabbata a wannan jami'a namu don ci gaba da wannan aiki na jeri Allah maka cikin sarki mai daga gida lafiya kuma ya sa wannan aikin da ta yi kuma ka ya zama shi na aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الشيخ يحيى عبد الله الدكتوري الله يجزاك عن خيري جماعة منجي جزاكم الله خيرا وإن يتواتر أريد الشيما يتعالى yin bayanin mala shahidu gwari gwari na san da zan ba da jami'ar tsari da da zai kowa bayani Allah wani da sata wani da albarka akwai tambayoyi da aka rubuta amma a yi haƙuri za a samu shigar da tambayoyi wa gaskiya saboda yanzu haka akwai wasu abubuwa da malam zai gabatar kuma zai zai cikin makaranta ya zaga ya ga mashru'at insha Allah wanda za a yi wasu tattaunawa kuma da haka a yi haƙuri ba za a samu tsarin da an ba masu fatan addu'a kuma yi wa addu'a da bayan da kuma ya amsa da ya tabbata أنا مؤسسة الإسلام وندا ما لم يجي جرا كدا واحد يوم شيء بقول ما لم الشيخ عبد السلام أبو بكر عبد السلام بابون جاي ذاك أنا جاي تقوى تقوى وفندا ما ما لم يجي ااا مثلا زي أتوقع شيء يقول don kuna son ku ga biyan bashi ku ma haɗu da su a ma'asasa in jima in sha Allah Allah ubangiji ya bada ikon zuwa a za mu gayyaci coordinator na wannan cibiya wanda a ƙarƙashin shi ne ake gudanar da waɗannan abubuwa da suka shafi karantarwa da da'awa kaga shi ne mai gayya ne da ba a ce za ka zai zo ya ainihin wato rike mana wannan ainihin wato zama duk da akwai wasu baki da suka shigo daga baya gaskiya a yi haƙuri yanayin lokaci har da an dunkula su tun kafin masu shigo da aka mune bakin baki ɗaya barka da zuwa Allah mai